an samu sabuwar dambarwa yayin da wani dan sanda ya harbi alkali yadda ake shari'a a kotun ta a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ARA e digital jami'in dan sanda ya harbi alkali ana tsaka da shari'a a kotu wani babban jami'in dan sanda ne wanda yake a kasar Kenya ya harbi mai jagorantar shari'a wata kotun majistire da ke Nairobi babban birnin kasar ta Kenya dan sandan mai mukamin babban inspector ya bude wa mai shari'a Monica Kivuti wuta jim kaɗan bayan da ta yanke wa matarsa hukunci kan wani laifi da ake zarginta da aikatawa rahotanni sun ce jami'in ɗan sandan ya fusata ne bayan da kotun ta take amincewa da buƙatar belin matattasa daga nan sai su feto samson wato kipchirchir kipruto wanda ke jagoranta ofishin 'yan sanda na londiani da ke yammacin kasar ya zaro bindigarsa tare da harbi alkaliyar inda ya ji mata rauni nan take kuma jami'an 'yan sanda da ke kotun suka mayar da martani inda ɗaya daga cikinsu ya harbe tare da kashe mr kipruto rahoton 'yan sanda ya nuna cewa uku daga cikin jami'an tsaron da suka mayar da martanin sun samu raunuka a musayar wutar da suka yi da wato mr kipruto tuni dai aka garzaya da alkaliyar da sauran jami'an 'yan sanda uku zuwa asibiti domin yi musu magani to wannan da yasa al'umma suke ta ganin cewa bai dace a rika bada dama ga masu bindiga ko da jami'an tsaron bane suna shiga cikin kotu musamman idan ya zamana karar ta shafe su to a ma cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da na mun sa a tashar ta mata ARA Digital